يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم yana keɓe wanda ya so da rahamarsa daga cikin halittarsa ya yi masa falala da shiriya da annabta da sauran kyaututtuka Allah ma'abocin babbar falala ne wanda ba ta da iyaka